yayin da lokacin zabubukan gama gari a tarayyar najeriya ke ƙara ƙaratowa biyo bayan tsayar da 'yan takarkaru na zaben shugaban ƙasar na shekara 2023 da manyan jam'iyyun ƙasar suka yi takwarorin 'yan siyasar najeriya daga jamhuriyar niger sun gargadi 'yan siyasar na najeriya da ma yin kira da ba da shawara gare su kamar yanda ɓangaren jam'iyyu masu mulki suka yi a nan birnin kwanni da ke iyaka da najeriya sunana alhaji dan baba mammanci ne kakakin jam'iyyar pendes tarayya ni gargadin da nake son in yi ma 'yan siyasa na najeriya ni a son su yi siyasa mai kawo kwanci hankali da lumana cikin ƙasar Najeriya domin Najeriya uwa ce ga Afirka tun da ƙasar tana cikin wani yanayi na sai dai roƙo Allah sauka Allah shi kawo gyara kuma shi kawo mahita domin Najeriya in ta samu cikas Niger da duk ƙasashen ga kewaye da Najeriya wato sun samu shi na sa muke musu fatan su yi siyasa mai kawo kwanci hankali wadda babu suke-suke babu tsokane-tsokane babu kawo hitintunu cikin siyasa a yi lahiya a ƙare lahiya. Sunana dai Abdurrahman Idrisa Kado ni ne coordinator na NPR Jamhuriya birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar. Muna kira ga 'yan uwanmu kuma makwabtanmu 'yan Najeriya da yake yanzu siyasa ta tashi ga dangadan kuma za a yi zaɓe muna fatan wanga zaɓe a yi shi cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya. Gar a sa wasu hanyoyi na ƙabilanci ko na addini zaɓen a yi shi a samu samu zaman lahiya cikin shi tunda Najeriya uwa ce ta Afirka. Domin in zaɓe ya kyawu Najeriya an ka yi shi cikin natsuwa to ina gani ci gaba ne ga Afirka gaba ɗaya. Su ma 'yan adawa a jamhuriyar ta Nijar sun yi kira ga 'yan siyasan na Najeriya da su gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da tashin hankali ba da ma yin kalamai masu nasaba da addini ko kabilanci da ke iya tayar da husuma. Mu ne Zubairu Sule na jam'iyyar Lumana Afirka Informateur za mu ba mutanen gargadi da hange su sani abun ya kusanto kuma abun ga nan za su taho gadan-gadan don haka su mai da hankali su mai da hankali kore da gaskiya bisa ga abin da zai hidda najeriya cikin halin da yake ciki bisa ga abin da zai ci gaban najeriya bisa ga abin da zai kawo kwanciyar hankali da najeriya tun da shi ne a kwanciyar hankalin mu gaba dai su mai da hankali kore na gaskiya wanda zai kawo kamfani kamfani na kore kamfani su hiye kamfani wanda zai bada haske kore ga abin da al'umma sun ka bada zabe kuma sun ka zabe abin da zai hidda hidda su cikin halin da suke ciki e, zaben da za su yi su zamanto zabe ne wanda zai hidda su cikin halin kakanike da suke ciki ga halin kakanike da kasan su suke ciki mu kuma mu samu zaman lahiya tare da su Nijar da Najeriya Hassan ne da Husaini kuma Najeriya ga ta giwa a nahiyar Afirka shi yasa 'ya'yan jamhuriyar Nijar ke fatan ganin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023 a Najeriya su haifar da masalaha ga matsalolin da kasar da makwabtanta ke ciki a halin yanzu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.